To shi zaben jami'a zaɓe ne wanda yana tsare akwai dokoki da yawa a cikin shi. Mai ya kashi kashi uku. Kashi na farko in aka kare duk kwamitin da ya kare aiki ake zawa a yi tattamana a ga in ya cancanta a yi valide a karɓi aikin da ya yi ko kuma in a yadda shi. Kashi na biyu shine ake tambaya in akwai wanda suke so su zama shugabannin jami'a su ne suke zuwa su aje takardunsu a zo a yi tattamana a tattamana a faɗa musu lafafukan su na baya kokarin da suka yi saboda ɗalibai su gane cikin wannan masu zaman da za su ta jaraba na zaɓe a cikin su kowa menene iya yi menene bai iya yi menene girman shi menene kanancin shi a cikin ga da ake yi in aka kare wannan mu a wurin mu muke zuwa mu leƙa mu gani wannan ɗalibai ke da kwai tax na kungiya su ne suka ba mu wannan dama ta mu leƙa mu gani kandidakin da duka abubuwan da aka faɗa musu in ya cancanta a ɗauke su sai a ɗauke su a ba su kuma lokaci wanda za su tahiya su yi propagandi wurin eh, ɗalibai kan ake zuwa zaɓe. To yanzu wannan tattamana da ake yi a faransanci muke cewa assemblée general guda uku mun kare su. Abin da ya mana saura sai a leƙa a gani wannan wanda za su taya jaraba ta zaɓe su hudu in mun yi validan su duka sai mu ba su lokaci na eh, na propaganda kan ake zuwa zaɓe me zan da ka tsaya gobe ne lokacin mu na ƙarshe mu yi valide kandidatar shirkin ka ake taya zaɓe